kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Kur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya kuma taimake mu wajen aiki da abin da yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da mu kanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗanda su a gidan aljanna ayyukansu na kwarai allah ya karba kurakurai allah ya yafe muna roƙon allah ta'ala ya rayar da mu a kan musulunci ya ɗauki rayuwar mu akan imani bukatunmu na alkhairi muna roƙon allah ta'ala ya amsa mana ya haɗa mu da alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga sharrin duniya da lahira tuwo a ƙwarya a wannan ƙasar Allah ta'ala ya san su Allah ta'ala ya magance mana matsala ta tsaro muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba a kai Allah ta'ala ya amintar da mu waɗanda suka rasu da imani akan wannan Allah ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke cin riba daga waɗannan fitintunin Allah ta'ala ka shirye su idan ba za su shiru ba Allah idan akwai tambayoyi malam ibrahim sai a kawo wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah ina wa malam fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa malam lafiya da imani da tagawa Allah ya ji dan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum na gode sosai ko tambaya ta ita ce game da waɗanda ake bin su azumin ramadan saboda wani larura ko rashin lafiya ga mace kuma saboda ko saboda haihuwa bayan ramadana idan za su rama a jere za a rama azumin ko kuma ana iya yin su gwargwaron yadda suka sauwaka wassalamu alaikum a sharuwa lafiya daga ɗalibinka daga mubi adamawa ya koyi sunansa kenan eh, baya so sani kenan raba azumi ana iya raba su a duk da suka sawaka idan muka duba al na imam an-nawawi rahmatullahi alaihi a littafi na shida ba na dari da da sittin bakwai ya ce ba wajibi ba ne jera azumi wajen rama ba, zabi ne ko ka yi su a jere in ka ga dama ce ka yi kwaya ɗaya duk sati ko ka yi kwaya biyu duk sati ko ka yi kwaya ɗaya duk wata abin da ake bada shine dai ka kammala gabanin watan ramadana ya zago a wannan fadawar tasu a mujallabi na shida nan ba na 167 ya dogara da aya da ke suratul bakara da Allah ya ce wa ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wani bangare na aya ta 185 a bakara Allah ya ce wanda yake cikin halin rashin lafiya ko tafiya ya rama a wasu kwanaki na daban sai ce fa'iddatun min ayyamin kufar ya rama a wasu kwanaki da suka sauwaka su haka a ka'ida qur'ani bai ce dole sai ka jeranta ba amma abin da yake da muhimmanci ga wanda ake bin sabashin azumi yin azumin ya kammala da wuri ya fi muhimmanci da ya jinkirta amma in ka ga dama yi da gaggawa ka iya mai da shi litinin alhamis in ka ga dama kana iya sauku dawon alaihi salam ya sum yau wa yuftir yau in ka ga dama sau ɗaya a sati in ka ga dama kwaya uku ake bin ka sai ka yi dai a cikin ah, shawwal misali ko abin da ya kama da haka so ala ayi halin wata na gaba ka kara ɗaya wata na gaba ka kara guda ɗaya so da ka muhimmin abu ne jera jerawan ba wajibi ba ne wajen biyan azumi kana iya yin su yadda ya sauka amma kammalawa da muri iya da muhimmanci wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah don allah malam yana da tambaya na yi bari ne ok to wannan ta ce kenan don allah malam yana da tambaya don na san namiji baya ok yana iya barin kaya a kansa eh na tuna ana iya cewa ya ɗauko kuru ya yi barinsa amma ni na gaba akan kunun ba ne wannan na yi bari ne kuma har yanzu jinin ya ki tsayawa kimanin wata biyu kenan oge to abin ya fi turfi kuma ga azumi idan na haihu ma haka yake mini sai ya ki tsayawa sai ya kai wata uku kafin ya tsaya yaya zan yi da sallah da azumi a cikin majmu'ul fatawa ta shekul islam rahmatullahi alai a mujalladi na 21 nan ba da biyu ya amsa wannan hadisi dogaro da hadisin ummu salma radiyallahu anha da nake ta kanat nufasa taqudu fi ahadi rasulillah ba'da nifasiha 40 yawman cewa dukkan wata mace a zamanin mazan Allah idan ta haihu takan zauna ne kwana arba'in. bayan kwana arba'in, ko jini ya tsaya ko bai tsaya ba ana ci gaba da ibada amma ka'idan jinin haihuwa kwana arba'in ne idan bari kika yi kuma sai a duba shin cikin ya kai kwana 81 a cikin ki in ya kai kwana tamanin da a magana mafi inganci wannan jinin da ya biyo bayan faridan ana kirga shi a jinin haihuwa ne saboda me saboda halittar dan adam dogaro da hadisi na hudu cikin arba'una nawawi na abdullahi bin masud radiyallahu anhu ya kira zangon halittar mu ɗaya biyu uku hudu na farko arba'ina yawman thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla zalik kaga kwana arba'in ruwan halitta kwana arba'in jini an samu nawa tamanin to ana shiga tamanin na uku shine mai mutuka daga nan ake kula rai so sai a duba ɗan tayin da ya fito idan ya kai kwana tamanin da yara ɗaukun abin da ya biyo bayan sa jinin haihuwa za a jira kwana arba'in musamman kuwa idan ana kokwanton kwanakin sai a duba abin da ya fito idan akwai alaman kai da hannu da kafa a cikinsa shine halittarsa ta fara to anan ana ɗaukar sa a matsayin jinin haihuwa ne wanda ya biyo baya in kuma a kai abu ne a dunkule babu alaman kai da kafa da hannu to a magana mafi inganci jinin da ya biyo baya bai shiga jinin haihuwa sai dai ya zama ko jinin al'ada ko kuma ya faɗo jinin istihaba a nan kuma ya ta'allaka da kwanakin da take ciki na al'ada ne ko ba da al'ada ba sannan kuma ya yi launin zai yi to da haka ala halin daga kwana arba'in sai ki ci gaba da sallah da azumi idan za ki sallah akwai jini sai a je a yi tsarki a kuma sabunta alwala tukunna ake sallah da wabbaɗi inda kulli salatin wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara wa malin lafiya da imani ya karbi ibadunmu ya cikin iyayenmu ya kuma kyautata namu bayan tasu Allahumma amin amin ya hayyu ya qayyum ya dal jalali ba da tambaya na ita ce idan mutum ya yi kaki kuma ya haɗiye yi hukuncin azumin sadako ne daga awwal ibrahim magana mafi kaki haɗiye shi bai bata azumi dogaro da fatawa da ibn husaymin rahmatullahi alaihi ya bayar a cikin littafinsa na sharhul mubti ala a volume na shida lamba na 428 yana cewa a ka'ida haɗe ya ko kaki baya bata azumi sai kuma ya ce ga fahimtarsa a ɓangaren yadda ake samar da kaki a cikin ɗan adam yana ga haɗiyewar haramun ba wai don a shari'a ba saboda abin da aka tantance a jikinka na datti da cutarwa sai kuma ka mai da shi cikinka kamar kana jefa kanka cikin halaka ne so ba a faɗaitar da mutum ya wuya zo ya haɗiye shi ba a so a hanyar kaki saboda kaki asali yana da alaka da bacteria da virus yana da alaka da su so kula ga wannan bacteria da bacteria da virus da ke iya sa a fito da shi daga cikin lungs ɗinka da sauran gabbai iya nufin wani abu ne na cuta shi sa aka cire shi duk abin da ke fitowa a ciki me da shi cikin ba alheri ba ne ko kuma barinsa a cikin ba alheri ba ne kamar bawani kamar ba haya kamar eh, abubuwa na mata na al'adarsu kamar yawo kamar kaki da makamantansu a ka'ida waɗanda wasu ababe ne da ake tsabtace jikin ake fito da su ake floshin ɗinsu waje to kaga babu hikima kuma a yi mai a me da su to za ka a ka'ida cuta ne sai ka bar cutar da ka fito kar ka mai da amma idan jarraba ya faru kawai gu sai ka ji ka haɗe yawon ka ko kakinka a magana mafi inganci wannan baya ba ta wallahu ta'ala ba a bismillah arama za mu tafi a darasi na goma sha ɗaya a wata ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratu ali imrana idan zan tuna daidai a ran najeriya mun tsaya kan aya ta tamanin ta arba'in da takwas yau da ikon allah za mu tashi kan arba'in da tara in na kuskure ku gyara ne bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ونفخه ورسولا إلى بني ربكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم da kuke ci wa ma ta da abin da kuke koyewa fi buyutikum a cikin gidajenku inna fi zalika lalle cikin wannan la'ayatan wallahi akwai aya lakum gare ku in kuntum mu'minina in dai da gaske ku masu imani wannan aya tana mana bayani ne akan aiko annabi Isa alaihi salam da kuma irin mu'jizozi da Allah ta'ala ya bashi wa rasulan wawun din nan wawun aqaf ne amma kan ina aka yi aqafinta tana hada wata jumla da wata ne wawun ne da take hada jumla da wata. wata hadafi ne akan ina wal injil da dai ina ويعلمهم الكتاب والحكمة wal والإنجيل a magana mafi inganci adadin ya fi dorawa aka dora shi a kan aya ta arba'in da biyar Idu qalat al-mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismihi al-masih isa ibn maryama wajihan fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin sannan wa rasulan ila bani sai zama ga inda sunan sai kira ka hadafin akan aya ta 45 ne ba wanda nake ba shi yasa aka yi hadafin da wawun ba a yi da fa'un ba inda fa'un ne dole zama sai ka jeranta su dole zama sequence din sai an bi amma in wawun ne to yana ba baka iko ka daga tsalle daga wani wuri zuwa wani wuri kaga inda alaka take to da ka yi zama alaka da wajihan fi duniya ismuhu masihu ibn maryama اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ورسولا ila bani isra'ila so dan ka ga sura din ya zama ma'atufun ne akan aya ta 45 sai ka ketare ta 46 da bakwai da takwas tukunna sai ka hada su iya daga cikin kujizan qur'ani wa rasulan sannan ina sa kaga an rasulan maf'ulun bihi ne amma ina fi fi'ilin dole ka kaddara ko ka ce wa yaj'aluhu rasulan ko wa yursiluhu rasulan so da ka fi'ilinsa sai zama mahazufin ne ana kaddara shi a nahau sai a ce wa yursiluhu rasulan ila bani isra'il wa aina fa'il fa'ilun kuma shine Allah huwa bi ma'ana wa yursiluhu Allahu rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min ni na zo muku da aya daga wajen mahaliccinku so da haka Allah ta'ala ya aiko annabi Isa iya daga cikin ni'ima da Allah ta'ala ya mana mu musulmi shine babu wani annabi ɗaya a duniya da mu yadda da shi ba duk annabawan da Allah ya kira sunan su ya aiko su mu ba ma kuma su duk mun yarda waɗanda ya ce ma ya aiko su amma ya ce ba a babu labari ba a Qur'ani muka ce su ba mun yarda da su ya Allah duk wanda ka aiko baka gaya mana sunan sa ba mu san kabilarsa zuwa ga ina ka aike shi ba Allah ne ce ya aika to mun yarda in ka dauki al-yahudu sun yarda da annabi Musa da annaba da suka rigaye su da dama amma sun yarda da annabi Isa da annabi Muhammad nasara sun amince da annabi Musa da annabi Isa tare da cewa al-yahudu ba su musu kara su yarda da annabi Isa ba amma mu da muka tashi dukkaninsu muka hada muka yarda da su kuma muka ce la bai bayna ahadin babu ne da muke tsaya muna zarginsa mu duk annabi da manzo da Allah ya turo mun yarda da shi mun gaskata shi in an faɗi sunan Allah mun yarda in ma yace ya aiko amma ba zan gaya muku sunan mu ce Allah mun yi imani da wanda ka aiko ba ka gaya mana sunan ba shikenan ya ishe mu saboda mu a ka'idar akida mu ba a tuhumar Allah kuma duk annabin da Allah ya turo zaka yana da wasu mu'jizozi da daga kakan da ka san wanne yake bambanta shi da sauran gaba garin mutane za ka ga halittarsa mai iya ɗaya ce da tasu daidai wa daida amma yana da wasu abubuwa da yake yi daga bagarin mutane ba su so su yi ba kuma duk inda ɗan sihiri ya zo ko ɗan duba ko matsafi za su ba shi kunya ya gane cewa shi magaryaci ne so da annabi isa allah ya bashi mu'ujizozi zuwa gabanin isra'ila da wa rasulan ila bani isra'ila sai mu kaddara wa annabi annabi isa musamman kuma shi aka ba wa attaura arama ba ka yi ba misali وإذ قال عيسى مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد ala isa ibn maryama ya bani isra'ila kaga wannan hujja da ke bayyana zuwa ga bani isra'ila aka aiki wa aka aiki annabi isa ya bani isra'ila kuma yace inni rasulullahi ilaykum kaga ya fitar da wa rasulan ila bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu ahmad ina ba ku bushara da wani annabi da zai zo baya na sunansa Ahmad wato annabi Muhammad iya daga cikin sunayensa don haka wannan annabi Isa ake nufi ya tafi zuwa ga banu Isra'ila kalmar banu Isra'ila a ka'ida mudafun wa mudafun ilayhi kalmar Isra'ila suna ne na annabi Yaqub ma'anan Isra'ila a yaren su na Ibro shine Abdullah Kamar a larabci ne ka ce Abdullah a Hausa ka ce bawan Allah wannan shine hakikanin ma'anan isra'ila banu isra'ila kuma zama banu abdullah don haka banu yaqub kenan ya annabi yaqub kuma dan annabi ishaq ne annabi ishaq kuma dan annabi ibrahim mafhum tayyib sannan kuma shi annabi ibrahim shi ya haifi annabi ismail annabi ismail kuma daga cikin tsatsansa annabi muhammad ya fito sallallahu alaihi wasallam to za ga gidansu ya ako ishaq yana koma ga annabi ibrahim gidan annabi ismail aka samu annabi muhammad sassan yana koma zuwa ga annabi ibrahim to da shi bangaren ya abu shi ne aka samu banu isra'ila ana jinginawa gare shi ne su kuma kalmar banu isra'ila magana mafi inganci kamar kabila ce kabila ce da take da bangare daidai kamar guda goma sha biyu kowa da bangaren amma dukkaninsu suna komawa zuwa ga annabi ya abu annabi ya abu kuma ne baban annabi yusuf a magana mafi inganci banu isra'ila allah tura musu annabawa da yawa amma magana mafi inganci annabin farko a cikin shine annabi yusuf daga cikin zuriyar annabi yaqub annabi na karshe ga banu isra'ila shine annabi isa alaihi salam to nan su ne suka zama banu isra'ila kowanne da bangare gida goma sha biyu ne kamar ka ce kowane gida an ba su tuta ta kaza saboda haka ake gidan aiki ya yawa sai a ce to kuna da kabila bangare kaza gida kaza to kowanne da tutar su zuwan shehu usman dan kodiyo ai ya raba tutoci a kasar nan tuta nawa ya bayar wace jiha ce da bi kowace yawan tutar shehu usman dan kodiyo Allah ya gidan su hmm? bauchi da inna lillahi ba za ka yi fada ba waye daura inna lillahi menene asalin sunansa eh yau zan iya kammala tafsirin kuwa waye da iya fada na daura wa aka ba wa tuta cikakken sunansa eh Eh, ne ta zazzau malam musa dai ne kuka gagara kenan ko na malam isi ya Allah ya maka albarka to kai ka samu wato tutocin ma waɗannan ma ba a rike su lalle aiki ya ji Eh, to mu ci gaba da karatun ne anni kad ji'tukum ana iya karanta akwai sabaiya akwai anni kad ji'tukum akwai inni kad ji'tukum akwai anniya anni kad ji'tukum so hakika ni kadidin na littahqiq ne jigitukum na zo muku inji annabi isa yana gaya banu isra'ila shi ya je ga banu isra'ila annabi musa shi ma ya je ga banu isra'ila so sai ke cewa na zo muku bi ayatin aya a wurin shine mu'jiza in abu ya faru ga Allah mu'jiza ne ga annaban Allah mu'jiza ne in ya faru ga wani mumini sai a ce me karama ne su Allah da annabi annaba su ake kira nasu mu'jiza amma yan bayan sai a ce karama ne Ke sa muminai suna da karama babu kokonto inda kawai ke sabanin waye ne muminin waye ba muminin amma karama babu kwakwanto ya tabbata a cikin ayoyi da hadisai akwai karama ta waliyai muminai bayan Allah so da haka mu'jiza a nan shi ne aka bawa annabawa sai ce anni kad ji'tukum na zo muku bi ayatin da aya ai na zo muku bi mu'jizatin da wata mu'jiza a nan an kira shi mufradi amma a ka'ida yufidul umum mafu tayyib don haka na zo muku da wata aya min rabbikum daga wurin mahaliccinku mu'jiza su ne abubuwan da ake yi wanda abin da ka sani da hankali ya saba hankali ya wuce tunaninka amma sai ai wani abin da baka da san dan adam zai iya yi don me don a tabbatar maka da gaskiyar annabtan annabin da aka aiko banda annabi eh, isa akwai annabawan da Allah ya ba su suma ayoyi da dama ka iya ba mu misali a ramma ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات بينات فاسأل بني annabawan da Allah ya ba su ayoyi wato mu'ujizozi wannan cikin suratul isra aya ta 101 da kuma da biyu. a fili Allah ya ce wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba wa annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu daga cikin zakagan ya sa hannu a nan a hamata ya cire sai kaga haske a wurin ba sai an kunna wutar lantarki ba in ya dauki sanda sai ta zama macijiya yana yadda ita iya daga cikin ayoyin da aka ba wa annabi Musa wannan sandar yadda ki ruwa sai ta buɗe hanya a cikin kogi sai hanya ya bude ko sai ya shiga ya wuce Allah ya ce ya bashi manyan mu'ujizozi guda tara don a gamsar da banu Isra'ila cewa in kuna gani kun san tarihinsa a cikin ku aka haife shi to ga wasu ababen da Allah ya bashi don ya tabbatar muku shi yanzu ba ordinary mutum bane manzo ne cikin manzannin Allah subhanahu wata'ala shi yasa anan aka ci an bawa annabi Isa irin waɗannan ayoyi da daga ciki sai ya ce akwai an kira ga manya-manya guda biyar a nan wurin na farko inni akhluqu lakum An anni aka lakum min ad dini. ko anni aka lakum min ad dini. ko kuma inni aka lakum min ad dini. lalle ni akhluqu ina halitta muku mina dini daga tabo anan ya jingina wa kansa yana yi amma muhimmin abu a karshen ayar sai ce bi idhnillah yana yi ne da izinin Allah a ka'ida yanzu nan wurin ai zaka ce ɗan adam ne yayi ne ya kera wannan yayi manufacturing yayi creating wannan in ka ce kerawa ko halittawa a ka'idan yare ba kuskure kai ba amma abin da ke da muhimmanci shine waye ba shi ikon yi Allah ne sai sa annabi Isa kana dauke shi a matsayin Allah sai ce bi a karshen ayar duk inda ya da sai ce da izinin Allah ne saboda me dan ya tabbatar mana ba da sai yake ba Allah ne yake ba shi ikon ne don haka ina halitta muku minan tini daga tako ka hay'atin tsairi ai ka sifatin tsairi zai dauki tabo sai yayi kaman mutum mutum ko kuma tsuntsun tsuntsu mafu ka hay'atin tsairi kamar siffar tsuntsu idan yayi wannan sai yayi mai fa'an fuhu fihi sai ya kuri a cikinsa sai na gaba kuma sai ya zama mai fayyakunu tsayiran tayran bi a nan wurin mataki uku ne anni da kun min dini shi ne na farko zai dauki ta koye surar ta surar tsuntsu na biyu fa fuhu in ya zama siffar tsuntsu sai ya dauka sai ya kuri na uku sai ce fa yakunu tayran da a nan sai ya tashi ya zama tsuntsu da izinin Allah me yasa aka bashi ikon yayi tsuntsu na farko dan ya nuna wa mutanensa in kun san tayin da aka haife ni ni a cikin kun tashi wani yana ga ya girme ni wani yana ga ya jika da ni bari in tabbatar muku ga abin da Allah ya bani yanzu ba ni gama gari irin ku bane ni manzo ne annabin Allah dole mutanen da aka ce za a turo annabi a cikinsu sun san yaushe aka haife shi yaushe aka yi suna in mamarsa ne yaushe aka yi aurenta yaushe ta haihu kuma in ya ya ce annabi ne in bai zo da mujiza ba ai za a kai ta cikin sauki so dole ya zo da wani abun da ya wuce hankalin su su gane cewa lalle abun da ya faɗa ba ke ta manna ne. akwai kujja mai karfi sai aka ba shi ikon halitta tsuntsu al'amarin tsuntsu yana cin abun da ya fi komai wahala musamman tsuntsu ya tashi a sama ko iya daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah in a kasa abu yake gudana da sauki amma duk mai hankalin ya abu a sama yana yawo ya san a cikin halittun ma wannan na daban ne kisa ce bai yakunu tsairan ai wa fi qira'atin fa yakunu ta'iran a wata qira'a sabaiya shine sai ya zama tsuntsun yana tashi amma da izinin Allah in ka dauki halittar tsuntsu yanzu mu akan kasa muke tafiya maybe ba ka tuna wasu hikimomi na Allah na halitta mu amma duba tsuntsu a sama kaga abu kurr ya tashi ya tafi ai babbar magana ce a saman nan a ce anan kake yawo kuma daga cikin saman yake iya gane daga wani kawai ya fito ina gidansa yake ina ya bar gyalansa ya yi tafiya mai tsawo kuma ya dawo ya tafi kuma a cikin sama ba wani kwatance babu wani billboard da aka yi babu wata kwanta, babu wata alama ba wani dan road safety da zai nuna masa ko babu duk waɗannan abubuwa ba inda zai tsaya tambayawa ne ce ina ne hanyar garin wanda ba jama'a kai gasar kuma ba waya yake buga ya tambaya ba a cikin saman nan kuma yace yawo kuma a saman ku baya faduwa wa yake rike shi a saman a zama babu misali. kada da su ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا إلى الطير فوقهم صار fi jawi sama cikin na nahari kenan aya ta saba'in da tara Allah ta ala ce alam ya yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama ba ka yi dubi zuwa ga tsuntsu ba da ke yawo a cikin aka kore masa horarrun halittu ne a cikin sama ya ce ma yumsiku kunna illallah babu abin da ke rike shi sai Allah saboda ka san akwai gravitational force ai ko nawa ne gravitational force approximately 10 ko 9.8 ko shi yake amma duk da haka Allah sai ce shi yake rike shi ma yusufu kunna illa Allah sai ce inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun wallahi cikin zunzun nan akwai ayoyi da masu imani aya ta biyu da aran ma ya kawo cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqdiru ma yumsikuhunna illa ar-rahman anan yace babu mai rike shi sai ne sai ne rahama a can yace illa Allah kaga Allah din da shine mai rahama halittar tsuntsu akwai ayoyi na Allah kuma abin da raka maki a yau jirgin sama gaba ɗaya tsuntsu aka kwaikwaya kuma tsuntsayen kala-kala ne ba wai ganinsu a sama ba haƙurinsu a sama da juriyarsu da yadda suke gane hanya wannan ma aya ce daga cikin ayoyin Allah tsuntsun da ya fi kowanne nisan kiwo a sama ana kiransa arctic tent arctic i arctic TERL yakan yi tafiya a rayuwarsa tafiyar da ta kai daga ƙasa a je wata a dawo a ƙara koma daga nan ka tafi zuwa ga wata ya kai kilomita dubu ɗari uku da tamanin da hudu da ɗari hudu 384 kilometers sannan kuma ga 400 a kai zai je ya dawo ya je in ka hada iya tafiyar da fi kamar kilomita miliyan ɗaya a rayuwarsa dukkan tsandaurin duniya wurin da ya fi ko ina nisa a duniya idan za ka yi tafiya bai wuce kilomita dubu ashirin ba wani gari ne a china chinhua zuwa wani gari a can argentina in zan tuna rosari ake gaya maza, shi ne za ka yi tafiyan da ya kai kilomita dubu da tara da ka duba ba wannan bai na sau uku ba wajen kilomita miliyan daya amma a yanzu in za a yi tafiya inda ya fi nisa a kan tsandauri ne ka yi tafiyan kusan kilomita dubu ashirin to dubu nawa za ka samu a cikin miliyan daya a cikin dubu ɗari ma biyar kake da shi to biyar ka yi ta sau goma nawa kake da shi kana da hamsin to wannan tsuntsu da yake yi tafiyar da tsuntsu yake yi non-stop bai tsaya ba a yanzu kusan ba a samu jirgin da yake iya tafiya bai tsaya kamar tsuntsu ba kuma a tafiyar ba a tsaya ya sha ruwa ko ya ci abinci ko ya bacci kwanakin baya akwai research da aka yi na wani tsuntsu wata mace tsuntsuwa ne sunanta godwit godwit aka sa satellite da wani alama da ake gane ta tun daga alaska a kasar amurka ba ta tsaya ba ta yi tafiyan kwana takwas har zuwa new zealand new zealand can wajen australia ba kwana takwas ta yi ta yi tafiyan kilomita dubu goma sha da kusan 680 non-stop ba ta ba dubu goma sha daya daga nan fa zuwa saudi arabia dukkaninsa bai wuce approximately kilomita dubu hudu ba so ya kai ta tashi daga najeriya ta je saudiya ta juyo ta kara koma ba ta tsaya ba ba ta sha ruwa ba ba ta ci abinci ba ba ta yi bacci ba kuma kwana takwas sai mace tsaya ba tana tafiya non stop tafiya ta da da aka yi monitoring ba ta tsaya ba kuma inda ta je ta sauka ba wai ta gaji ba ne da ta huta ko sai ta yi wata duniya shi sa halittun Allah ba iya abin da ka gani shi ka sani amma duk halittar da aka ɗauka sai dai ka ce Allahu akbar amma wallahi ta wuce tunanin dan adam a yanzu ba sai fazan ne UK suka yi wani drone da shi ne ake ga zai tafiyan kilomita dubu goma sha ɗaya sha biyu don stop amma shi ma sai da wasu dabarbaru amma wannan tsuntsuwa ce kuma ba ce mata aka yi aikon competition ba ba wannan kawai noma yawo ne ba fa competition ta shiga ba ba fa ne ba a kawai normal yawo ne bari mu gwada ta da ta tashi daga Alaska sai aka ji ta a New Zealand inda ta sauka kenan shine saukan farko ba wai ta tsaya ko wani competition ta shiga ko ana kona ta ba a'a kawai normal yawo ne kawai ka fita a wusa gwani karoka da ka abokinka a garki kana yawo kawai sai ka tsaya fa shine fa irin dan normal din nan ne ba na'am <laughs> in ka ɗauka daga nan daga nan zuwa mai dubu bai wuce kilomita ɗari nawa ba ɗari takwas da yan kai zuwa ɗari tara ne to ka kaddara fa wannan ɗin normal yawon da ta yi non stop ya kai daga nan daga abuja ta je mai dubu ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo sai ta yi kamar sau goma sha hudu wannan tafiya ɗaya ne kuma normal ba bacci ba tsayawa a sha ruwa babu shan mai babu cin abinci babu buɗe baki babu sahur kuma abin sha'awa shine a hakan nan fa a sama halittun nan da ka gani suna yi wa Allah tasbihi ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته wannan ayar za ta zama a cikin suratul nur aya ta 41 ai hujja ce mai fi mai karfi kullum qad alima salatahu wa tasbiha dukkanin Dukkaninsu Allah ya san suna mar sallah suna masa tasbihi a wannan yawon tana ambaton Allah tana tasbi tana bautawa Allah Ayi allah allah da to haka ya halittu halittu suna da yawa a duniya sai kana tono a ƙasa ka yi tono gaba goma ko sha sai ka samu wata halittar allah a cikin ƙasar kuma a nan take rayuwa take haihuwa take ci take sha kuma allah ya san tana wurin saboda shi ya yi ta shi yasa tsuntsu iya daga cikin manya-manyan halittu ayoyin Allah sai aka sauwaƙe wa annabi Isa yadda zai dan me dan ya zama gagara ba dauka mutanensa sai lera tsuntsu din kuma ya kura masa sai ya tashi ya ce da me da izinin Allah da izinin Allah so kaga izinin Allah ya bashi idan Allah ya baka ikon yin abu wannan bai da kai ne ba Da mai da kai Allah ba don shi Qur'ani ne zai ce mana Allah kawai al-Khaliq bane eh al-Khaliq siffa ce ta Allah fatabarakallahu ahsanul khaliqin yace suratul mu'minun aya ta 14 ya tabbatar da cewa shi alkhalik ne amma bayan haka fiya da wasu siffofi Allah shi albari ne me albari huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna Allah albari ne cikin suratul hashir aya ta karshe ta 24 kaga shi sai ce huwa Allahul khaliqul bari'ul in ka ce wane ya yi halitta kuma to shi Allah albari albari shi ne originator na creation din yanzu annabi isa da aka ba shi ikon ya yi gabanin ya yi tsuntsun ai daman Allah ya yi to shi Allah ba kawai mai halitta ba ne a'a shi ne originator na creation shi ne ya fari halittar gaba daya ko mai aka yi kwaikwayon su aka yi in ka ce dan adam ya yi jirgi akwai tsuntsu sai mu ce ai Allah albari ne ba a yi jirgin ba san da ya tuntun ka gani shi albari shine shi duk abin da ya bai kwaikwayi na kowa ba kuma ingredients din yi din shi yayi bai bukatan komai yanzu misali ai ce me yake inni akhluqu lakum minar at waye wa da Allah to kaga shi Allah albari ne ya halicci abin da zai halitta ba tare da ya kwaikwayi kowa ba sannan ba kuma tare da ya ɗauki sinadarai raw materials ko ingredients daga wajen wata halitta da tsuntsu da muke gani daga cikin abin mamaki da tsuntsu jirgin sama da aka yi tsuntsun aka kwaikwaya kuma waɗanda suke ƙera jirgi suka ce har a yanzu ci gaban ƙera jirgi sun gagara iya yin fasahar da ta kai iya tsuntsu yadda yake tafiya a sama har a yanzu jirgi bai kai tsuntsu din ba idan jirgi iya tafiya a tunanin bature shi ne forces guda hudu ke rike shi kuma yadda allah ta'ala ya halarci tsuntsun kenan a ka'ida akwai abin da ake cewa gravitational force ko force of gravity shi yake jansa a samansa akwai lift force force din da ke sa ya yi mai ya rika jansa sama shi kuma dole sai ya yi balansin din gravitation zai ke jan kasa za ka a tsuntsu sa ke wannan shi sa aka yi bukin za ka ga su kamar wani plastic abu za ka gansu saboda ne wannan bukin ke sa ya rika samun lift force force din da ke ja sama a gabansa akwai abin da ake cewa thrust force wato kamar karfin da ke jan gaba shi kuma dole ya balansin da na bayansa shine drag force force ne ke jansa baya kaga forces hudu ne ga force of gravity ga lift force ga thrust force ga kuma drag force so sai dole sun daidaita sun yi balance da kunne tafi a normal to shi sai yake cewa ma yumsiku hunna illa Allah kuma illar rahman in ba Allah ba ta yaya waɗannan guda hudu su yi balance ana tafiya to haka aka yi jirgin waɗannan forces ɗin guda hudu dole sai lift force ya yi overcoming gravitational force in ba haka ba sai faru so wannan halitta ce ba ya dai kawai ba ture ko kuma dan adam ya kwaikwayi halitta ta Allah wata ala kuma shi qur'ani da yake gagarba da ne yadda zaka ce tsuntsun nan ma na illa rahman to haka ba jirgin shi ba ma yusukun illa rahman ba mai rike jirgi a sama sai Allah domin ai daga cikin takifin duniya ba abin da ya jirgi kai ka san jirgi wallahi aya ce ta Allah in wani ya kalla ya ce kai kamfani kaza sun iya kai dariya kake kai ka san Allah ne abu amma ba dan adam ba aka bar dan adam da wayansa ana girge girgin kafa ko aka yi sama da ku aka ce to yanzu kowa ya ji daga shiga ba ka inda za ka shiga a nan duniya ka tabbatar da wai dabara ta kare maka dabara ɗaya ɗari bisa ɗari sai Allah ya zai kamar jirgi shi sa muka shiga wai ɗaura sun kallace to bar mu ɗaura muku amma ku za yi Allah ba wata dabara ai muna yadda muka bar kan tsandauri aka tashi da abin sai Allah ya sa wani sarki ya shiga jirgi yana zaune ana tafiya ba faji zo kusa da shi ranka da sarki cikin

babu wata dabara jirgi aya ce ta Allah kai ka zama ba a gaba ta kiran ya yi yawa a cunna da kuku sama a haɗa kaya a loda a tashi ai kai ka san sai Allah kuma daga an shiga jarabawa wanda aka mutane sun gane sai Allah da yar karamar jarabawa da kuma karɓar mana addu'a mana addu'a in taba shiga wani jirgin mummunan yanayi daga nan abuja za mu je kano jirgin ya yi jos da mu ya yi yobe da mu a cikin jirgin da yadda mutane suka dure kaza kaza bayan ka kaza ce mutum yi addu'a kowa ya zauna ya sai addu'a ka yi ta addu'a cikin sauki Allah ya sa jirgin da ya yi jos ya yobe ya dawo a nisa ana nutsuwa muka zo Kano sauka ya gagara can aka sauka ana sauka ce shi ce ku yi addu'a ba wanda bara shi pilot din ba ku je baka masa addu'a shi ma sai shiga bala'i ba wace dabara kana tashi da kai din nan ɗari bisa ɗari ka mai da labarin ka zuwa ga Allah sai ka ce kai ma Allah sarkin sarki ina ga muci ayan nan ba ga sai ta cinye mana lokacin wa ubriqul akmaha na biyu annabi sai ce kuma ina warkar da al akmaha tafsiri ya kai hudu amma saboda karancin lokacin muhimmin tafsiri akmaha shi ne wanda aka halicce shi sa baya gani buɗe idan wanda aka halitta idan yana yana cikin mafi wahala a duniya a likitancin ido usually idan aka haifi mutum idonsa da rika za ka samu ko akwai abin da ake cewa heredity akwai genetic abubuwa ko gada a wurin iyayensa makanta ta gado tana da wahalar sha'ani to aka a wanda aka halicce shi idan a rufe Allah ya ba wa annabi Isa daman yana iya taimaka idan sa ya shine wa ubrikul akmaha ko ya zama genetic issue ne ko abin da ya kama da haka wani lokaci ido yana iya rufewa saboda retina na ido tana bukatan jini da yake flowing ya zo ciki to idan ya zama ba a samun flowing na nutrients da idon yake bukata to retina ne da take gano ba za ta gani ba yasa bacci za a ga gani baya samuwa saboda ido ba samun bai samun nutrients da yake bukata dalilin wanda idan mutum sai daina gani ba a magance sai an samu flowing na nutrients suna isa zuwa ga idon mutum a cikin jinin sai zama duk abin da ake bukata hemoglobin da makamantan su komai yana samuwa so haka makanta ta ido na cikin abin da turawa da kansu da likitoci sukan sallama zuwa ga yafi karfin su musamman wanda aka halicce shi bai gani Allah ta'ala dan ya gamsar da banu Isra'ila akan gaskiyar annabcin annabi Isa sai ba shi daman a matsayinsa na annabin Allah iya likitancin ido tun da duk kun gagara a zamanin to yanzu annabin ya zo zai buɗe wanda ba sa gani idansu su gani don ku tabbatar da cewa ba ga bagarin mutum ne ido ba in ga bagarin ne waye koya masa ai a garin ku kun gagara babu wanda ya iya kuma a wancan lokacin malaman Qur'ani suka ce ciwon gidan ya shahara ke sa sau da dama idan ana son gamsar da mutane su fahimci addini zuwa da likitoci wurin yana amfani ya zama a tsari na addini ba wai kawai kafin mu je mu ba da aya da hadisi ba za mu shiga da awa kawai sai mu yi tim likitoci su rika duba marasa lafiya ana ba su magani kyauta kuma ana musu wa'azi mun yi aiki da wannan usulubi a shiga kauyukan jihar Gombe ya yi tasiri kamar shekara ashirin da ɗaya zuwa da biyu da ya wuce mun taɓa shiga wani ƙauye da awa ƙauye da muka shiga a cikin jihar zafarabinsu da mai wa'azi sun zamanin sardauna wannan zuwan da muka yi muka zauna da su muka kwana biyu da su muna cin abinci da su abin da suke ci muka kura muke ci duk rashin daɗin sa muka je da likitoci aka musu treating marasa lafiya kafin mutu a garin kowa kawai ya bi kowa ya amin yawo so iya da tasiri aiki da likitoci musulmai wajen fita da awa musamman a ƙauyuka a rika hadawa kar mu cika wa mutanen ƙauye kawai da awa da aya da hadisi mu rika dan kai wasu zuwa da likitoci dan abincin da za su kayan sawa kuma in mun je mu ma mu zama ƙauyawa irin su kanka daga nauyi kai ka waye ko su kai ka ce bai ba a'a yadda daga suke yi haka ake yi duk yadda daga suke yi a ƙauye mun taɓa zuwa da awa limamin ƙauye ya tambaya cewa idan mutum ya yi mu'amala aure da iyalinsa akwai wankan janaba don shi abin da ya sani ba sai wanda ya sabon Allah ne yake wanka kuma shi ne ne in ka ce ɗauke ka gaban sanda suka bi ko ba tarbi ka fi can din bai ka ce a abu ba da bai da haka ba za su ɗauke ka ba in ka je dole ka mai da kanka ba ƙauye in ba haka ba kai din su yi gani ba ƙauye so dole yi ta kai ba ƙauye in za mu je ƙauye kayan da muke sa ban ka ba za ka ɗauka mu ba ne typical ba kauye za ka gani haka ake yi kuma in ka je ka yi shiga irin tasu zama irin nasu komai kai ta mu'amala sai sake da kai amma kan ba kai daga abuja kai kan hawaye sai su wata maka da abuja na su da abuja su me da ne su da abuja kai ne abuja su da amma shi can din ya yi masa abuja ita tashi nan duk sai kan zai ta ciwo wal aburasa sannan kuma na uku yana maganin aburas aburas ne ake fasara da hausa kora ko kuturta a magana mafi inganci shine cutar da ke shafan fata tana da alaka ita ma da bakteriya ne ke iya sa mutum ya kamu da ita tana cikin cututtukan da a early stage gaban farko an yi sa ana maganinta in ta ci karfin mutum ba a iya maganinta in ta ci karfi yana da matukar wahala a yi nasara a cikin treatment ɗinta nadir jiddan a yi saboda tana dilin da bakteriya ne akwai wata cuta da suke iya ruwa kuma sai kira mycobacterium leper to wannan shine idan ya samu a cikin mutum yake lalata fatarsa ya lalata jeans din da ke jikin mutum ya kuma sa gashi ba zai fito ba ya tsofa su iya lalace da abin da ya kama da wannan cuta ce da a waɗancan lokacin ta zama gagara ba da ba maganin ta sai Allah ya turo annabi Isa yana treating din na hudu wa uhyil mauta bi idnillah sannan kuma ina rayar da matacce da izinin Allah da izinin Allah bi idnillah wannan kaga sai mu ƙara goma zuwa ga Allah shine albari kuma huwal musawwir ai yin halittan a karon farko shi yake da wahala a kan dawo da ran halittan ita halittan akwai raidin ne aka dawo da shi amma da me da izinin Allah mafu tayyib bayan da wannan zai ce wa unabbiukum ina ba ku labari bima ta'kuluna da abin da kuke ci idan ka ci abinci ka zo gaban annabi zai gaya maka abin da ka ci wala ka ci dan wake wala ka ci indomi wala ya ci tuwo da miyan kuka wala shawarma ya ci wala pizza ya ci wala kunu ya sha wala ya ci eba ga miya ta okono a cikinsa ga miya ta egusi a cikin wani wani ga miya ta iwaidu a cikinsa ga miya ta karkashi ne duk abin da kowa ci zai tona asiri sai ka gama gaye ka zanzare zai ci amma ga tu a cikin gaba a ga an tona asirin gayu Shi shine wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna abinda ka koye a gida yana fada kaga shi tunda bai je gidan ba ya zama gaibi ne nasabi amma kai da ka koye ba gaibi bane kana zuwa sai ce amma wani ba ka kyauta ba gidanka akwai shinkafa ku tara shi kuma wani da muke tara ba gidansa kwano biyu ne ai da ka dan bashi buhu daya ko baka saka yi musu ba dukkanin su saboda me tona asirin zai sa ai dole su fahimta idan an wayar da mamaci sai su sai a ga baka sirrin gidanka fiye da kai yadda ka sani in an ce gidanka akwai buhu tara sai kai musu ka je ka samu buhu tara in ka ce a goma ne sai a ce to ai ce matar ka ta bada ɗaya baka da tara da in ka je sai ka samu haka ne sai ka yi shiru bakin ka a shi ne wa matan da shiru na abin da yake sto sto a gidan ko a rumbu zai baka labarin ka abin da ke ciki duka waɗannan menene mu'ujizozin shi ne su zama gagara ba daudan dan adam ya gane cewa fa lalle Allah Allah ne kuma wannan annabin ya tare da Allah dan abin da yake ba daga gare shi bane daga Allah ne kuma baya ga wanda sai ce inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minina a cikin wannan akwai ayoyi gare ku in ku masu imani ne me yasa aka ce masu imani saboda ayoyin qur'ani ga masu imani suke amfanarwa mara imani wallahi ba sa masa amfani har ma ba mu misali za fi samawati wal السماوات wa ma tu samawati wal ard ku yi dubi zuwa ga halittun Allah da ke sammai da kasai cikin suratu Yunus aya ta 101 ku kalli halittun Allah da ke cikin sammai da kasai sai ce me wa ma ayati wan nuzur an qawmin la yu'minun waɗannan ayoyi da ke cikin halittar sama da ƙasa da tsuntsaye na da muke ta magana creation na universe da Allah ya yi da dukkan abubuwan da ke ciki Allah ya ce ba za su amfana da mutumin da bai da imani ba wallahi zai kara shiga jeji in ka duba halittun Allah kana da imani sai kai ta Allahu akbar mara imani sai ka cewa mun binciko mun gano babu wani abun da zai kara maka imani nan kusa irin halittun Allah a universe ka kalli sammai ka kalli universe yadda Allah ya halitta la ilaha illallah kasan nan da muke kai ka kwatanta da rana ka ganta abun tausayi ce ba komai bane da ta anan muke ta kacaniya duniyar wannan art din gaba ɗaya nawa take a yadda Allah halitta ruwa ma ba ya fi tsandauri kasa yawa a bayan duniyar nan saboda ruwan kusa shine 71% inda muke duk bai wuce 31% ba 39% ba bai wuce 29% ba sorry 29 ne ruwan shine 71 ka duba stephen hawking irin binciken da ya a duniya a bangaren physics a cikin creation of the universe ya yi bincike da in kana da imani wallahi sai ka kare imani amma shi da ya gama aka dabe shi akan Allah sai ce wai yana da babu Allah saboda ne, ulin da zumada fi samawati wal ard wa ma tukhni al ayatu wan nuzur an qawmin la yu'minun Allah ya ce mutanen da ba su da imani wannan ayoyi ba su musu amfani in ma ka ja qur'anin ko da ya fada sai ka kare ta idan ta tuna alayhi ayatuna qala asatirul awwalin in ka ja musu ayatin wannan ai tatsuniya ne ai na mutanen da ne cikin suratul qalam ko aya ta goma sha biyar sai su ce maka kawai asatirul awwali shi yasa waɗannan ayoyin gane imani ne suke amfani in kana da imani sai ka kada gane girman Allah ka yarda da Allah Allah ne wanda bai da imani kuma sai ya kona ma abin daga Allah da mo Allah ya kara bayyana wata mu'jiza shi kuma sai kara kora Allah daga gare ta Allah ta'ala ka kara mana imani Allah ta'ala ka kara imani